Masu bar barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da sake shigowa wannan tasha mu, tashar da take ƙoƙarin muku rahotanni da dumudumunsu daga nan gida Najeriya, wasu lokuta ma da ƙasashe masu makwabtaka da ita.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 gwamnatin tarayya za ta yi bincike kan kuɗin tallafin man fetur da kamfanin nnpcl ke binta hakan na zuwa ne bayan kamfanin nnpcl ya bayyana cewa yana bin gwamnatin tarayya bashin naira tiriliyan biyu da digo bakwai na tallafin da point ta wallafa cewa za a ɗauko mai bincike ne na musamman domin gano sahihin maganar kuɗin da ake bin gwamnatin tarayya daga mulkin shugaba bola ahmad tinubu a shekarar ta 2023 ya ce ya cire tallafin mai a najeriya amma duk da haka shugaban kamfanin nnpcl mai rai kyari ya bayyana cewa suna bin gwamnatin tarayya bashin kuɗin tallafi na wanda ya tsawon wanda ya kai kimanin tiriliyan biyu da ɗigo bakwai biyu bayan haka aka samu sanarwa daga gwamnatin tarayya kan cewa za a yi bincike kan kuɗin tallafin daily post ta wallafa cewa an naɗa mai bincike na musamman da zai taimaka wa ofishin mai binciken kuɗi na ƙasa kan gano halin da ake ciki a halin yanzu ba a ambaci wanda zai yi binciken kuɗin ba sai dai an samu bayanai kan cewa an fara ƙoƙarin zaƙulo shi ministan kuɗi wale edun ya bayyana cewa za a kammala binciken cikin gaggawa tare da yin fatan alheri a kansu masu haram inda ba za ku manta ba magana wannan dawa da tallafin man fetur yana ta gabena yana ta gabena baya a kazalika kuma abubuwa da suna ci gaba da cakuɗewa saboda wannan abututuwa da suke dawowa a kai. a 'yan kwanakin bayan nan kaɗan aka bayyana cewa an dawo da tallafin man fetur sai dai kuma daga bisani an zo an warware magana akan cewa ba fa an dawo da tallafin man fetur ne na ƙasa baki ɗaya ba a'a wannan tallafin man fetur da ake cewa an dawo da shi yana nufi da cewa guraben da aka ake rasawa a lokacin da ake shigo da mai cikin ƙasar nan ko kuma a ce idan dala ta tashi ko kuma takari wannan asarar da ake yi